girman wannan ka gani wallahi tallahi ba a isa an rike shi ba ka gani kaga kaga shi sai ya kwace sai ya karya kawai ya girma a hannun mutane mm. matsa hannu yake yi ba shi yanzu wannan wai a bar shi zai karya amma kaga duk girman wannan kuma ba zai yi fadan ba ba shi ya iya yin fada wannan a irin wannan abubuwan ai nan gaba ni zan rinka sayan su ma fa ga amma wannan fa yana faɗa gaskiya shi me yasa ne amma mafaɗacin gaske ne shi tun yana ƙarami gashi nan shi in ya kama abu kawai ya karya ne bukatan shi shi wannan mai karya karye ne amma wancan ga ta can shiru wannan kan rilin namijin me yasa ne me faɗan gaske mm. to karya mana kare ɗan hannun tun da baka sabo kaji karya 联系户籍。